ta gidan mu ta lalace to kuma wata gidan ku sai ka hauka ce zaka gyara da kanka wallahi kaga kaga wallahi ba ruwa kaga ni ba ruwa na da kai ba ka tsoro wallahi ba ruwa na da kai dan Allah ka kuma ka raba mai ta hukuma wuta bakin sikirin na mutane ka raba ba ka san da ka ka san da ka ka san da ka ka kai na asibiti da Allah. Yo a kan me zan kai ka? Allah ka taimaka kai na asibiti ba yi wala ƙoƙoro na. da asibiti da Allah. Kai ka asibiti? Da Allah kai da asibiti. Wanda ka taban kuɗin asibitin? Na yi wa'ina lai rajin. haka gyaran wuta yake? Na lillahi wa'ina lai